Labari na shirin nan namu mai dogon zango. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku. A yau dai mun to muku da rahoto akan shirin nan namu mai farin jini wato labari na wanda Aminu Sera ne daraktan wannan shiri. Cakwakiyar farko ta Malam Rabi'u ce. Wallahi tallahi ko yau ka ce za ka dawo da maman Sumayya gidan nan. Yau yau zan bar gidan nan naka wallahi kuma dole ka sallame ni. Sauraro, kuna ganin dai shiri zai ƙara harkitsewa To, matar dai Malam Rabi'u babban aboki ga baba ɗan Audu. ta ce in dai har ya dawo da maman sumayya to wallahi sai ta bar gidan nan to shi a tunanin sa, ko kuma in ce ku a tunaninku zai iya dawo da ita ne ma san ba zai aikata hakan ba jakwakiya ta bi kuma mahaifiyar sumayya ta yi matuƙar fushi saboda ya za a yi a ce sumayya ta je ta ba babanta haƙuri kuma dan su dawo ma'aurata kamar yadda suke da abin nan ya matuƙar sosa mata rai ga cakwakiyar nan ku kalla ita ma kamar haka. kan bakin wallahi sai dai a yi ai ban ma so ta faɗa miki ba umma ki hakuri da tsaya wallahi zafi nake ji a cikin raina ji nake zuciyata kamar za ta fashe ina zo wai hajara ce idan an kira ki a waya ana zaune a cikin mutane kawai sai ki tashi ki je gefe kina ansa waya to masu sauraro kar dai ku manta kuna ta tashar Hausa Fulani kamar dai kullum idan wannan shine farkon ziyarar ku wannan tashar ta mai albarka kar ku manta ku danna subscribe sannan ku taba alamar karo sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura babbar cakwakiyar ta ƙarshe ita ce baban firisdo ya riga da ya raba shi da abokanansa wanda suka taso a gidan yari su ne dai kamar haka yayin da yake faɗa abokanan nasa cewa aliyu da ya aure zai don haka ku rabu da shi su kuma suka maida mai da martanin insha allahu ba shi babu su aliyu aure zai kuma idan aliyu ya yi aure tafiya zai don haka ba na so in ƙara ganin ɗayan ku a tare da shi ba ya cika gane ba yi don kokan mu ne da sauransu ba mu ne abokanansa mu ne abokanan ango duk ina aka yi aure mu za mu kai shi ɗakin amarya an dai ba ma nan to zai kewayar mu kuma zai shiga musifu kashi kashi shut will you keep quiet ku fice daga gidan nan ku wuce ko sa fita da ku mana yanzu alhaji da rayuwar da muka yi da aliyu kenan ta tafi a banza kenan an raba mu kuma ba fansho ba garatuti kai dalla mu ware aikin kamfani kuka yi bai ya ma cewa kan dan na ce zuwa yin na a ga mai mu ma ba mu kara neman sa ba stupid